بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه معنا كامنا نعتشون التافينا تهذيب مدارك السالكين نا الشيخ شمس الدين محمد ابن القيم الجوزية منا magana a عند مالين كشا yake النفاق الأصغر يدد asgar ya diddige كرمي ƙarami يتوقع يمنا بياني أكنسا da nau'o'insa a yau za mu tashi inda malam ce da'un nifaq cutar munafunci yaya matsayinta yake ta kai ta ƙare dangi ko ta fita shine cewa amman nifaq amma munafunci fadda'ul udad cuta ce mai matuƙar wahala albatin wacce take ɓoyayya ba a ganin ta a fili amma wutar ta tana ci daga ciki alladhi yakunu rajulan rajulun mumtali'an minhu wa huwa la mutum zai cika da wannan cutar huwa la alhali bai sani ba kamar yadda a zamani ma mutum mai san yana da wata cuta wa sai wata ran ya dan ji zazzabi ya je asibiti a dan bashi magani a auna shi sai a ce ai abu kaza ya ci karfinka misali irin cutuka masu wahalarwa a ce ai sukari ya yi ma kaza ko hanta ta cinye ko kaza ma'ana bai sani ba ashe tuni ta riga ta ci karfinsa to haka munafunci yake saboda lokacin da mutum yake watakila daɗi yake ji yana jin daɗin yi yana jin daɗin yi kuma laifin yana ta hawa kansa yana ta hawa to sai kuma in ba rabo sai abin ya ci ya cinye shi kuma sannan zai faɗaka fa inna amrun khafiyun ala nas yace munafunci abu ne boyayye ga mutane wa kathiran ma yakhfa ala man talabbasa bi da yawa ma yake buya ga wanda yake yin sa mutum yana yi ma amma ba zai gane illarsa ba saboda kamar yadda na faɗa daɗin yin yake ji yana ganin yana nasara kuma a cikin yin saboda ka sai yi ya yi bai san cewa ashe nan kuma ya ci ya cinye shi fayyaz umar annahu muslih wa huwa mufsi mai yin sai izata a wani guri gyara yake alhali mai alhali barna yake yi wa huwa nau'ani shi munafuncin nan nau'i biyu ne akbar wa asghar akwai babba akwai karami fal akbaru yujibu al khulud fi an fi darki al asfar. babba wanda zai mana bayanin ya babban yake yana wajabta dawwama a cikin wuta can can kasan wuta ba ma saman wuta ba a can kasan wuta kamar yadda Allah ya faɗa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna can kasan wuta sama ko ƙasa da wutar kafirai su kafirai suna sama su kuma suna can ƙasa saboda shi kafiri dama ya bayyana kafircinsa an san matsayinsa shi ko wannan yana yi yana bayyana imani yana ɓoye kafirci kuma yana ƙoƙarin sai ya cutar da musulunci da musulmi don haka za ta fi zama ƙasa to kamar ba mu gane me yake nufi da munafunci babba ba sai ce wa huwa an yi zihira lil musulmi na imanahu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir mutum ya bayyana wa musulmi imaninsa da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira yana ya nuna cewa duk ya yi imani da su wa huwa fil batini munsalihun min zalika kullihi mukazzibun bihi amma a ɓoye ya zare gabanin wannan baki ɗaya kuma ya zama mai ƙaryatawa da duk wa'annan amma a zahiri yana nuna shi yana da wannan imani لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس لا يؤمن بإيمانه بأن الله تكلم cewa Allah ya yi zance ba bi kalamin da wani zance nasa na musamman anzalahu ala basharin wanda wannan zancen ya sauko wani dan adam ja'alahu rasulan linnas wanda wannan dan adam din Allah ya sanya shi manzo ne ga mutane kenan bai yadda da abin da qur'ani ya zo da shi shi shine zancen da ya saukar wa ɗan adam wanda wannan ɗan adam ɗin Allah ya sanya shi ya zama manzansa ne ga mutane ya bi izini da yana shirye da su da izinin ubangiji wa yunzirhum ba'sahu yana gargadar da su ukubar ubangiji da tsananinsa wa yukhawwifuhum iqabahu yana tsorar da su kuma iqaba wato ukuba ta ubangiji kuma dama abin da mai a littafi ya zo da shi kenan a bisa abin da manzo yake isa wa mutane وما ka illa كافة bashiran بشيرا ونذيرا to shi munafiki ya karyata da wani bai da shi amma ana ana magana babban munafunci faƙar hataka Allah subhanahu wa astaral Allah ya tona asirin munafukai wa kashafa asrarahum ya yaye duk lullubin da suka lullaba dan su kare kansu ka a gane su to ya yaye wannan lullubin fil qur'ani a cikin alqur'ani wa jalali ibadihi amrahum ya bayyana al'amarin su ga bayinsa liyakunu minha wa min aliha ala hazar liyakunu don su zama ala hadarin a bisa taka tsantsan minha daga halayensu wa min aliha da su masu halayen su ne munafukan domin kasu cutu da irin munafuncinsu kasu cutu kuma da su to Allah ya bayyana halayensu a cikin alkur'ani wa zakara tawaif al'alam al-thalatha fi awwal suratul baqara Allah ya bayyana kashe-kashen 'yan adam guda uku a farkon suratul baqara nuna yan adam baki daya sun kasu uku na farko al-mu'minun mu'minai wal kufar da kafirai wal munafiqin da munafikai fa zakara fil mu'minina arba'a ayati sai ba ayoyi hudu game da mu'minai ko a farkon baqara الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ya faɗi tun daga farkon bakar alif lamin zalikal kitabu la raiba fi hudan lil na alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna mara mimma razaqnahum yunfiqun ai zuwa ulaika humul muflihun ayoyi guda hudu wa fil kuffari ayatain ya faɗi ayoyi biyu game da kafirai eh? ayoyi game da kafirai bayan ya ce ulaika humul muflihun sannan sai kuma shiga batun ayoyi guda biyu wanda suke mai ainihin na kafirai wanda ya cika da faɗinsa fatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishaw su kuma halin su kenan waɗanda sannan wa fil munafiqina 13 aya amma game da munafikai kuma sai da ya ayoyi goma sha uku game da al'amarin ainihin munafikai inda yace yukhadi'una Allah wal ladina amanu amma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلفون على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا بما حكى حكى اتفعايوا حرقوا مشاؤكم yana jerowa game da mai game da munafukai ayoyi goma sha uku muminai guda hudu kafirai biyu saboda al'amarin kafiri mai sauki ne dama ka san kafiri ne da abin da yi ma ba za ka yi mamaki amma wannan dai nuna yana tare da ku amma kuma zagon ƙasa yake ya ce ya yi imani amma kuma kafirci ne cike a cikin zuciyarsa da me yasa Allah ya faɗi ayoyi har goma sha uku game da munafukai ita li katharatihim saboda yawansu wa umumi ibtila'i bihim da kuma gamewar jarrabuwa da su domin samun su a tsakanin muminai jarraba ne wa shiddati fitnatihim ala al-islam wa ali da tsananin fitinar su ga musulunci da musulmi domin su fitina ne mai tsanani ga musulmi saboda ana tare da su amma kuma su ne suke tona suke zuwa suna ba da musulunci suna ba da musulmi suna ana haɗa gwiwa da kafarai domin su ne suke da musulmi suka san sirrin musulmi kuma suna miƙa sirrin ga kafarai sai su haɗa kai da su domin su cutar da musulunci to shi sa fitinar su ta zama babba ga musulunci da mutanen musulunci fa inna baliyatal islami bihim shadida jarraban musulunci da su mai tsanani ce jiddan ƙwarai la'annahum mansubuna ilai domin su ga ana danganta su zuwa musulunci wa ila nusrati da taimakon musulunci wa muwalatihi da kuma jibintar musulunci da ana lissafa su komai na muminai ana sa su a ciki amma wahum a'da'uhu fil haqiqa alhali su makiyan musulunci ne a haƙiƙa yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin suna suna fito da ƙiyayya da musulunci a kowane yanayi ya zunul jahilu annahum ilmun annahu ilmun wa islah a duk inda wanda bai san su bai ke zaton ai sani ne da gyara suka yi to amma a nan su kuma sai su bayyana me sai su bayyana adawa da musulunci huwa gayatul jahl wal ifsad alhali abinda suke ganin su marasa sanin nan suke ganin sani ne gyara ne ashe jahilci ne da barna mabayyani falillahi kan min ma'aqilil islami qad hadamuhu anan malam zai jero mana irin halayyar tasu wacce ta nuna cewa ga su tare da musulmi amma ba sa tare da su suna nuna sun imani amma ba su imani saboda me yace kan min ma'aqilil islami hadamuhu abubuwa ne na ainihin wato alamomi na musulunci suka rusa bakan min hisnin lahu wa asasahu wa kharrabu wato katangu na musulunci nawa ne suka tumbuke foundation ɗinsa suka ruguza bakan min ilmin lahu qattamasu ilimi nawa ne na musulunci suka shafe shi hmm? in ka duba irin abubuwan da suka faru zamanin ottoman a gani ko wanda su ta suka dinga kokarin kiran sallah ma ba za a yi da larabci ba sai da a yi da harshen turkiya suka hana kiran sallah sai da harshen rubutu na littattafai musulunci sai dai a yi da harshen turki ƙur'ani mata suke sai dai a yi dinga karanta shi da harshen turki kenan kaga duk wani ilimi na musulunci suna son me su shafe shi wa kuma da sunan wai daular musulunci ce wa kan min liwa illahu marfu'un qad wada'u nawa ne tuta da aka daga ta ta musulunci suka yi kokarin sai sun dawo da ita kasa sun jawo ta ƙasa kenan gurin da musulunci ma ya shiga ya ɗaukaka har aka kafa tutar musulunci su kokari suke a yiwu ƙasa da tutar musulunci ya dawo babu shi وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقتلعوه نوني سكا أو قاتري سكا ساري ainihin dashe na musulunci bi ma'awil shuba da gatarai wanda suke na rikitarwa abubuwa masu rikitarwa addini suka shigo da su cikin addini liya don su tumɓuke wannan shuka da musulunci kenan hatta gurare da musulunci ya shiga sabon shiga mutane sun shiga musulunci sababbin shiga sai su je musu da abubuwa masu rikitawa a cikin addini don su tumɓuke wannan sabon da shan da musulunci ya yi a wannan gurin wa kama amawa auyuna mawalinihi da yawa suka makantar da idanoyin maganganar ruwan musulunci bi ara'ihim da ra'ayinsu liyadfinuha dan su binne wannan idanuwar ruwan wa yaqta'uha su yanke ta wanda ya masu karanta tarihi na musulunci da gwagwarmayar da isha a gurare da ba da dama duk wannan abubuwan da ya faɗa za su gansu inda suka tumɓuke suka ƙoƙarin tumɓuke abuwa inda suka ƙoƙarin kawo rudu inda suka ƙoƙarin kai hatta kaba sai da aka samu su mangul a gani ko suka yi ƙoƙarin har su zo sai sun rushe ta ma baki ɗaya abubuwa na musulunci wasu kyakkyawa aka canja ta da bid'o'i da abubuwa na san rai don a ruguje tushen nasa wannan kama kaman ya zama shine addini wanda kowa kuma sai kama abin da ya ga dama fala zalo islam wa ahluhu minhum fi mihnatin wa baliya yace wannan abun da na faɗa wai ba wai da bane a har yanzu musulunci da mutanen musulunci ba su gushe ba cikin jarraba da bala'i na munafukan musulunci ha in ka duba abubuwan da suke faruwa hatta yanzu a kasashen musulmi su wane ne suke haifar da shi ai munafukan musulunci wala ya zalu ya turku min shibahihim sariyatan ba'da sariyah wai ƙaramar runduna bayan ƙaramar runduna ba su gushe ba suna afkowa musulunci min shubahim shine abubuwa na rikici da ruɗu da suke kawo a cikin addini wai zuwa na nan bi zalika muslihun suna da can wai su gyara suke yi da wannan abin da suke yi amma ina sun san kuma karya suke ba gyara ba ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun saurara ka ji lalle su waɗannan su ne ainihin maɓarnata sai dai in suna alhali ba san cewa su maɓarnata ba wai ba su sani ba ne a sun sani domin da gangan ne suke sai dai kaman ba sa ji a jikinsu shi sa yace ba sa sani ma'ana kaman ba sa ji a jikinsu cewa abubuwan da suke yi na munafuncin nan ruguza addini barna ne kuma a cikinsu saboda nuna cewa ba wai ba su sani ba ne a ji a jikinsu ne ba sa yi Allah ce na yuriduna fi unuwar Allah bi afwahi suna yin haka ne don su buce hasken Allah da bakinsu ta hanyar ɓata shi da baki suke ganin za su buce hasken Allah Allahu mutimmu nurihi laukari hal kafirun Allah zai cika haskensa ko da kafirai ba su so yayin da muke gani a gurare da yawa yanzu ana yakar musulunci a ƙasashen musulmi amma kuma a kasashen kafiran sai da burin ƙasa yake ah, akwai bayanai da dama da suka zo da yawa ƙauracewa majami'u ake yi a ƙasashen turai ana barinsu suna sa su a kasuwa kuma jama'u na musulunci suna siyewa suna mai da su masallaci wanda ya zama yanzu mafi yawan masallatai a wasu ƙasashen na turai sun fi yawan majami'u na ainihin nasara nawa ne akwai inda ɗari biyar baki ɗaya aka kaura cewa kuma musulmi da kaɗan da kaɗan suka bi suna siye su wannan ya nuna kenan ashe hasken allah da ake so a buce ba zai taɓa bucewa ba wanda yake duba abubuwa zai gani bas-bas a ingila da scotland duk an rubuta muhammad rasulullah a jiki kuma sun yadda da wani gani ko 'yan sanda mata eh, an yadda su sa hijabi saboda a scotland sun yadda cewa akwai bukatar aikin 'yan sanda musulmi mata amma rashin sa hijabi yake hana su shiga suka ce su zo su shiga su sa hijabin nasu wanda anan kaga ba zai wa duk wanda yana nuna mana yuriduna li yudfi'u Allah bi afwahihim wallahu mutum nurihi ولو كره الكلب الله ذيك حسكنسا كورا كافر باساس قبائه الشخصية النفاقية مونانا أبو بوا نسكن منافنك اتفقوا على مفارقة الوحي دسنغ مؤكان ربوا وحي وهم على ترك الاهتداء به مجتمعون سنتترو أكان ربوا دا شروا دا شريا دا, دا وحي kenan me wahayi shine alqur'ani sun kaurace masa ba sa aiki da shi sun kawo shi bawai a ciki sun kaurace masa ba sa shirya da shi to wanda bai shirya da qur'ani ba wanda shine littafin shirya to da me zai shirya hmm? wanda Allah tabaraka wa ta'ala ce inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan qur'ani shine yake shiryawa idan hanya wacce take miƙaƙƙiya bal mafi miƙewa rubutun ya ce ba ruwansa da shi to kuma da me zai samu shari'a Allah ya ce fataqatta'u amrahum bainahum zubura sun yanyanka al'amarinsu a junansu jama'a jama'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace jama'a tana farin ciki tana murna da abin da yake gurinta da shi ta gamsu da shi ta yadda ba ta yadda da ɗan uwarta ba saboda dukkaninsu ba akan daidai suke amma idan da akan daidai suke makamarsu kwaya biyu littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi haka na Allah ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura shashin su yana yi wahayin yana yi wahayi zuwa ga shashi zukhrufal qawli magana wacce take kawatacciya amma gururan dan rudi daɗin baki da daɗin magana da rubutu mai kyau da kawo abubuwa amma dan na rudu ne ba na gaskiya ba wala ajli zalik saboda haka ne ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura suka riki qur'ani abin kaurace saboda in dai qur'ani za su bi wai za su samu shari'a sai suka kaurace masa sai suka kama kame shine ya zama mai abin kama su to kaga duk wanda ko ya saki alqur'ani ya shiga daji Allah ta yi ina ko wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wannan hanyar tawa ita ce miƙaƙƙiya ku bi ta ita ce hanya ƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi ratse hagu da dama ratse waccan aƙida waccan hanya wannan ra'ayi waccan tunani waccan tsari kuce wannan fa tafarraqa bikum an sabili sai ta kau da ku ga barin hanya ta درست معالم الإيمان في قلوبهم alamomin imani sun ruguje a cikin zukatansu babu alama falaisu ya arifuna ba ba wa darasat ma'ahidahu ma'ahiduhu indahum alƙauransa ta narke a wurinsu falaisu yu'ammirunaha ba sa rayata wa afalat kawakibuhunna kawakibuhunna min qulubihim taurarinsa masu haske ta tsere daga zukatansu falaisu yuhyunaha ba sa rayata wa kasafat shamsuhu inda ijtima'i zulmi ara'ihim rana ta musulunci mai haske ta yi zazzabi a lokacin haɗuwa da mai zalincin ra'aduhun ra'ayoyinsu wa afkarihim da tunaninsu falaisu yubsirunaha ba sa ganin wannan hasken rana shine hasken musulunci ba sa gani domin wato duhun ra'ayinsu ya rufe musu hasken rana ba sa lam ya ƙawal wa hadiyallahi alladhi arsala bihi rasulahu ba su karɓi shirya Allah wanda ya aiko manzansa da shi ba walam ya arifu bihi ra'asan walam ya rufa'u bihi ra'asan ba su daga kai ma su kalli wannan shiryar ba walam ya rau bil anhu ila ara'im wa afkarihim ba'san ba su ga laifi ba wai don su kauce ga barinsa zuwa ra'ayinsa ra'ayinsu su bar ayoyin Allah su zuwa ra'ayinsu da tunaninsu wannan wannan bai dame su ba khala'u nususal wahayi an sultanatil haqiqa sun cire nassoshin wahayi shine alqur'ani ga ainihin hujjar sauci take ta haƙiƙa kamar yadda yake a gurinsu ƙur'ani akwai zahiri akwai batsu akwai zahiri akwai baɗi zahiri shine abin da muka muke karantawa daga tafsiran mu magabata tun daga sahabbai zuwa tabi'ai har zuwa shauri baɗini kuma sun ce ba wanda ya sani sai mutum goma sha biyu baki ɗaya a duniya su suka san baɗi a shi kuma Allah ya koda annabi ya uwa da mutane wannan alƙur'ani kenan a gurinsu manzala ya ɓoye baɗini kenan ya bayyana mutane zahiri don haka kenan wannan ra'ayin kaga ya rufe musu hasken wato ainihin alkur'ani wa'azarwa an wilayatul yaqin suka kauda hujjar alkur'ani ga barin jibinta ta hakika washannu alaiha gharati ta'wilatil batina sun kai mata hari da tawilo tawilai wanda suke mabarnata wa qalu suka ce malana wali zawahiri lafziyatin wai ina romu da zahirin lafazi eh, la tufidu na Amina min al-yaqin wai wannan zahirin ba zai bayyana mana wani abu na yaqini misali wal fajr wa layalin ashar wa shafa'i wal watr kaga zahirin alfijir dai wanda muka sani wanda yake ketowa a gabas wajen karshen dare layalin ashar mun sani su ne dare. guda goma na farko watan zulhijja kamar yadda mafi yawan malamai suka ce wa shafa'i wal watar abu duk abu guda biyu eh, da Allah yi min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai Allah ya halicci biyu ne biyu ne sanyi da zafi eh, dogo ga tsawo da gajarta baki da fari to amma gurin su wannan ba shi wannan zahiri ne wanda wato wai amawa su ne suke amfani da wannan amma a gurinsu suna da wata fassara ta baɗini wanda ba ita ce wanda ko wanda malamai suka sani to wannan baɗinin su a gurinsu shine waye ƙini hasbuna ma wajadna alaihi khalfana min almutaakhirin yace abinda muka samu wanda suka gabace mu wai ya ishe eh, fa innahum a'lamu min as-salaf al-madin su wanda suka gabace mu sun fi mu sanin can can magabata sahabbai da tabi'ai wa aqamu bi ta'iq al-hujaj wal barahin sune mafi tsayuwa da hanyoyin hujjoji da dalilai maulaika ghalabat alaihim as-sajadatu wa salamatu sudur wadancan wato nutsuwa da ziri yayi musu rinjaye da kuma kuɓuta kiraji gidajensu a kubuta suke ba gilli ba hasada ba girman kai su magabata walam ya tafarrago li tamhidi qawaidin nazar ba su shagala da shimfiɗa wasu ƙa'idodi na tunani ba walakin sarrafo himamahum ila fi'il ma'mur wa talkin mahdhur su wa'ancan da suka gabata sun juyar da himmarsu ne zuwa aikata abubuwan da aka yi umarni da shi da barin abubuwan da aka yi hani faɗariƙatul mutaakhiri na a'lamu wa ahkam wata ƙa'ida zai gaya mana ita hanyar wanda suka zo a baya-baya tana nuni ita ce mafi sani ita ce mafi hukunci faɗariƙatul salafil madin ajahalu lakinnaha aslam hanyar da magabata wadda hanyar da wacce take ta magabata wai ita ce kamar mai ƙarancin sani amma ita ce mafi kubuta saboda me saboda duk abubuwansu suna yi ne don Allah babu son zuciya babu son rai a ciki don haka mu mun tsaya iya inda magabata suka tsaya fahimtarsu da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها وي نشبهه da sha'awace-sha'awace ta kutsawa zukatansu fa halakata sai ta halakar da zukatan nasu wa ghalabatil qusudu sayyi'ati ala iradatihim wa niyyatihim manufofi munana ta yi rinjaye a bisa manufarsu da niyoyinsu fa afsadata sai ta bata ta fa fasaduhum qad ma ila al halak barnarsu sai ta bugi juna zuwa halaka waccan ta sha'awa da da shubuhohi wannan kuma ta ainihin mummunan niyya duk da ta haɗu sai ta jefa su zuwa halaka baki ɗaya fa'ajaza anhu anhu atibba'ul arifun likitoci ma masana suka gaza maganinta saboda me fi qulubihim marad saboda akwai ciwo a cikin zukatan nasu fazadahum Allahu maradan Allah sai ƙara musu ciwo akan ciwo shine wannan munafincin ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عذاب إذا تبت عكان سبب كريه توارس إيش أسماء قلوبهم قر أثقالها الوعى وقر جن زكا تنسو نويا يا يا يا سات واتو الوقر نويا نويته هي لا تسمو مناد الإيمان باتا جن ميكران إيمان wa uyunu basairihim alaiha ghishawa idanuwan gannansu lullubi ya rufe ta eh, gishawatul umi lullubi na makanta ya lullube ta bayyana la tusiru haqaiq alquran ba ta ganin hakikanin abubuwan da alqur'ani ya zo da shi wa alsinatun biha kharsun anil haqqi kuma harsunan su ta bebance gabarin furici da su fahum bihi la yantiqun ba sa furici da shi summun bukmun amiyun fahum la yarji'un su kurame ne bebaye ne makafi ne ba sa dawowa zuwa hanya wacce take mikakkiya yamma wanda yake kurma bebe makaho to ina za ka dora sha in ya shiga daji kuma ba bai yadda da jagoran da zai dawo da shi hanya ba ta ya zai dawo kan hanya wannan shine halayyarsa لهم علامات يعرفون يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن su munafukai da alamomi wanda aka san da ita wannan alamomin an bayyana ta a sunna da alkur'ani badiyatun liman tadabbaraha min ahli basairin iman mabayyaniya ga wanda ya lura da ita daga ma'abota gannai na imani qama biha wallahi riya' qama bihim wallahi wallahi ar-riya'u ta tsaya da duk abin da za su za ka samu akwai riya a cikin su wancan sifar duk munafukai yake gaya mu wa huwa aqbahu maqami amatil insan shi ta riya shine mafi munin matsayi da mutum zai tsaya shi wa huwa aqbahu maqamin qamahu al-insan riya shine mafi munin matsayi da mutum zai tsaya da shi faƙa'ada bihim alkasal lalaci da kiwa ta zauna da su daram amma umiru bihi gabarin yin abubuwan da aka umarce su da su min awamir rahman daga abubuwan da sarki ar-rahman ya umarni da shi fa asbaha al-ikhlas alaihim lidhalika thaqilan sarkin zuciya sai zama mai nauyi ne tare da su naka Allah ya ce wa idza qamu ila salah qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila idan suka tsaya za su yi sallah sai su tsaya cikin lalaci da kiwa Allah Allah suke yi sai su gura saboda ai sun nuna su ma mumine ne don haka suna yin sallah amma kuma me cikin kasala da kiwa kafin su tashi da kyar sun zo dindungurawa za su su maza maza su gama yura'unan nas suna nuna mutane ne cewa suna yin sallah amma wala yazkuruna Allah illa qalilan ba sa ambatan Allah cikin wannan ta sallar ta su sai kaɗan ba sa tuna Allah na aka sallar ta su ba ta hana su komai wace musu maganin munafunci a shi kuma Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari amma wace irin sallah sallar da aka yi ta tsayayya da sharaɗanta da rukunanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta da ikhlasi da khushu'i wannan sallar da izinin Allah za ta hana munkar amma sallar munafukai gashi Allah ya ce da kasala suke tashi in suna yi ciki kuma dama ba ambatan Allah la a wala a wala a tsayuwa saboda ba wasu yi sallar ne dan Allah a yura'una nas dan su nuna mutane suna yi ne amma kuma ba da gaske suke ba ba yin suke ba يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن suna sauraron musibobi ga ma'abota suna da ƙur'ani Allah Allah ke su ji wani wata musiba ta sauka ga ma'abota ƙur'ani da ƙur'ani hakanan da suna da ma'abota suna bayan kana lahun fatu min allahi qalu alam nakum ma'akum idan suka mu'minai sun samu wata dama wani alheri ya zo mu'minai sai ce ah, alam nakum ma'akum ah, ai tare muke da ku ah, ba tare muke zuwa masallaci ba muna sallah muna kaza na kamu wai naku mu naku ne yan ku ne aqsamu ala zalika billahi jada aymanihim su rantse matukar rantsewa da Allah akan haka cewa eh ai su tare da mu'mine suke wa in kana li a'da'il kitabi was sunnati min an-nusrati wa min an-nusrati nasibun قالوا idan ma abota littafi da sunna suka samu wata nasara da wani rabu kamar an je an yi na yaƙi an samo ganima sun ce a ah, ai akwai yan uwantaka tsakaninmu da ku yan uwantaka mai ƙarfi tsakaninmu da ku domin me domin samu rabo daga wannan rabon da musulmi suka sa amma ba daga sai suka ba wa annan nasaba bainana qarib ai kusancinmu da ku kusa kusa ne ya man yuridu ma'rifatahum ina wanda yake son ya gane su khudh sifatahum min kalami rabbil alamin karbi sifarsu daga zancen ubangijin duniyoyi baki daya wanda ya halicce mu duka ya san halin mu baki daya fala tahtaju ba'dahu dalila ba za ka baci kaci wani dalili ba bayan sifar da wanda ya halicce mu da su baki daya ya faɗa Allah ya ce allazina yatarabbasuna bikum suna muku sauraron musiba ne da bala'i ya sauka muku fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum an sun in wani buɗi ya zo muku daga Allah sai su ai muna tare da ku ai mu yan uwanku ne muna da yan uwantaka kafa mai ƙarfi tsakaninmu da ku wa in kana lil kafirina nasibun idan ya zama kafirai ne suke da rabo akan akan musulmi qalu alam nastahwidha alaikum wa namna'akum min almu'minin ba mun taro gurin ku ba mun yi muku kariya daga sharrin mu'minai na haka mu yanzu sai ku raba abin da kuka samu tare da mu ku kaga wannan mummunan hali ne mutum bai iya tsayuwa guri daya Allah ce shine Allah ya sifaita da mu zabzabi na baina zalik la ilaha ulai wa la ilaha su ba su da nan ba su da nan kaga munafunci akwai wahala ke yana so ya kare kansa ta nan ya kare kansa ta Allah ce mu zabzabi na baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai wallahu ya kuma bainahum yawm al-qiyam Allah zai hukunci tsakanin su yau ranar al-qiyama bainakum yawm al Allah zai hukunci tsakanin ku da su rana al-qiyama koye wannan abin da suke yi na munafuncin suna cewa tare da ku kuma kuka kyale su kamar yadda mazala ya kyale su har aka ce da mazala ya munafukan nan kasan su fa kurukuru kuma ka kyale su tare da kai yace yi a wana so a ce gashi ina taɓa wannan muke tare da su na nesa sai su ji tsoron kusanto mu Mitali su Allah ya san halinsu kuma zai mana maganinsu sannan fallahu ya hukumu bainakum yau qiyam Allah zai rabe tsakaninku da suran ranar alkiyama walan yaj'al Allahu lil na 'ala al sabila Allah ba zai ba da dama ba ga kafirai kan muminai matuƙar muminan da gaske suke amma ba muminai irin waɗancan da suke cewa sun yi imani ba amma yukhadi'una Allah wallazina amanu Allah suke zaton suna yaudara suna kuma yaudara muminai ba irinsu ba a muminai na kwarai wanda suke da gaske to Allah ba zai taɓa ba kafirai nasara a kansu ba haka mafi yawan abin da muke gani yau galibi ba da gaske a kyau amma musulmin farko da suke da gaske bayan da suke yan tsiraru amma Allah ya ba su manya-manyan kasashen duniya guda biyu na wancan lokaci Faris da Rome duk suka cinye su suka dawo karkashin su saboda gaske suke tun daga badar muka fara gani mutum 300 suka yi nasara da mutum dubu da wani abu ba haka nan shauran yakuna daban يعجب السامع قول يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه magana ɗayansu za ta burge mai ji lihalawace saboda zaƙin magana walinihi saboda taushin magana da laushinta da daɗinta sai ta burge mai ji wai shirullah alama fi qalbihi min kadhib amma yana shaida Allah a bisa abin da yake cikin zuciyarsa na daga ƙaryarsa wa mainihi da ƙaryarsa fa tarahu inda alhaqi na'ima sai ka ganshi yana bacci a wajen gaskiya in abu na gaskiya zo baya himma kai sai lala sai bacci wa fil batini alal aqdam a wajen barna kuma nan alal aqdam alal yana dannawa in abu na barna ne to shine akan gaba gaba to wannan duk alama ce ta me ta munafiki fa khudhu wasfahum min qawli sallam yace karbi sifar daga maganar wanda yake tsarkakakke wanda yake amintacce Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام akwai daga mutane wanda zai maganarsa za ta birge ka a rayuwar duniya yana shaida Allah bisa abin da yake zuciyarsa amma shi ne mafi taurin kai mafi tsananin kuma rigima abin da ya faɗa ƙarya yake ba da gaske yana daga sifar su malam yace ce أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنهم لفساد البلاد والعباد umarnin da suke ba mabiyansu ta kunshi barna a garuruwa da barna ga bayin Allah ba za su musu umarnin kirki ba sai dai barna da za ta lalata gari da ibada bayi wa nawahihim amma fihi salahuhum fil ma'ashi wal ma'ad hanunsu gabarin abin duk da zai ma gyara ne a rayuwar mutane da makomarsu to wannan shi za su takautar da mutane kasi kasi suna takautar da su وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد yace ɗayansu za ka same shi tsakanin jama'a ma'abota imani a wajen sallah da zikiri da gudun duniya da ƙoƙari zai zo a yi tare da shi amma wai za ta walla sa'a fil ardi li fiha in ya bar nan gurin muminai sai je ya juya yana kokari a bayan ƙasa wajen barna li da fiha din ya barna a bayan ƙasa wa yulikal hartha wan nasl ya halakar da amfanin gona ya halakar da dangi zai iya hada yaki zai iya hada rigima zai iya tashin hankali zai asarar dukiyoyi da rayuka huwa la yuhibbul fasad wallahu la al fasad Allah bai san barna ga abin da zai zama barna Allah baya san sa amma su kuma ɗabi'a suke domin duk abin da zai zama gyara ba sa so abin da zai zama mai barna shine suke so to don haka za mu ga Allah yake ta gaya mana halayensu da sifofinsu don me don mu gane su amma mun ga cewa dama sahabban farko su tuni sun gane su amma me ya hana ɗau mataki shi na abinda manzo Allah ya faɗa cewa ba ya son wanda sun lafe sun laɓe da shi kuma a ce gashi yana ya wannan kaga iya jagoranci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shugaba dole zai haƙuri da irin wa'annan eh dole tare da kai akwai na kirki akwai wanda ba na kirki na kirki kana riƙar su hannu biyu don me don kirkin na wasu wanda lalatattun wasu saboda kauce wasu barnakan da watakila korarsu za ta haifar sai kai haƙuri da su har Allah ya ganar da mutane su kuma ya ma maganin su sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka